kafin magariba akwai abubuwa masu ban tsoro domin jirgin yaƙi na soja ya zo yana shawagi kuma sai mu ji can an jefa bam mu kuma da ƙarfin tsiya ka raba man da ƙarfi in muka ji jirgin yaƙi yana shawagi shi na yanzu ma kaga dare ne yanzu amma ka ji ƙarar shi ai ka ji ƙarar shi ba ka ji ƙarar shi ba to yayin da muka ga jirgi da dare yana shawagi ko dam da magariba galibi mun ga jirgin yaƙi to mun san akwai dai matsala kam gaskiya a kusa amma ga shi ne yana shawagiya fi arewa. Wani mazaunin garin Damaturu kenan ke min karin bayani a yammacin jiya Ladi a daidai lokacin da wasu da ake zargin mayakan Boko Haram ne suka yi yunkurin farma garin. Mazauna garin na Damaturu dai sun ce ko da baya ga jiragen yakin sojin saman Najeriya. Kazalika sun kuma yi ta jin kararrakin manyan bindigogin atilare da manyan bamabamai. na sojojin ƙasa a arewacin garin na damaturu ko da baya ga garin na damaturu a baba nan dai mayakan na boko haram sun yi ta auna garin babban gida da kai hare-hare akai-akai al'amarin da ke damun 'yan jihar ta yobe irin su malam ibrahim muhammad da maturu jihar yobe nan mu abin da muka fi bukaci ne mutanen nan kar ana bari sai sun zo ko sai an ji labarin suna zuwa sannan a fita a tare su da mu ba muna ga inda za a yi gangan ku a je a bi su inda suke tunda kowa ka tambaya ya san son location din an san ta wani jiha suke kullowa an san ta wani bangare za a iya zuwa a yi musu kofar rago ko ma a je a far musu mana da kowane irin ƙarfi da za a yi tanadi in an je an far musu mai yiwuwa an dace ya zama wannan abu an yi shi ma karo ɗaya an gama da shi. Na tuntuɓi kwatar rundunar sojojin Najeriya a nan Abuja ko za su yi ƙarin bayani dangane da abin da ya faru a jihar ta Yobe inda wata maja mai tushe ta shaida min cewa I lalle kan mayakan Boko Haram ne suka yi yunkurin kai hari a garin da maturu amma sojojin Najeriya sun ragargaje su. Farfesa Muhammad Tukur Baba ƙwararre ne akan sha'anin tsaro a Najeriya. Kar ka manta cewa shi dama shi Yobe State, jihar Yobe a nan ma adancin nan ya fara, nan ne Ummu Laba'isan abin nan kafin ya je Maiduguri ya je eh, tabarbare kai yadda muka sani. Sun samu ƙarfin gwiwa ne daga wasu wurare da ake taimaka musu da zai karfafa musu gwiwan yin wannan hubasa da kuma kalubale ga jami'an tsaron mu. Ya mun samu wani gibi ne a cikin shirin mu na tsaron. Ya kasance za su yi kokarin zuwa su nuna wa duniya su nuna wa jama'a cewa ba har yanzu fa suna nan. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.